Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Laraba, 26 ga watan Rabi'in Thani, hijar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da 26 ga watan Fabrairu, shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin al-mulakhasul fiqhi na ma'ali sheikh dr salih bin fauzan bin fauzan allah madaukin sarki ya gafarta mashi in ba manta ba mun shiga gaban da malam ke magana akan fadlut tafaqquha fi din falalan mutumin da Allah maɗaukin sarki ya baiwa na ƙoƙarin fahimtar addini. Yanzu kun ga wannan tattaruwa da muka yi, muka zauna domin mu gane addini, to falala ce ta musamman da ba kowa Allah maɗaukin sarki ke mai irinta ba. Kuna gane wannan? A yanzu a irin wannan lokaci akwai mutumin da yana can yana bacci to wannan shi ne ma mai hali mafi kyau wanda yake can kwance yake bacci akwai wanda yana can yana gulma a yanzu haka da dangin ayyukan laifuffuka iri-iri to mu sai Allah madaukin sarki ya zaɓe mu don mu zo mu yi ƙoƙarin fahimtar addinin shi wannan falala ce to kuma musamman ka ji nassin alkur'ani da hadisi sai wannan ya ƙara maka fahimtar addininka ka gane shi sosai to babu falalan da ya wuce wannan kenan da ni da kai in muka yi karatun nassi sai ɗaya daga cikinmu sai ya fahimci nassin kuma ya aiki da wannan kyakkyawan fahimtar da ya manassi to darajan shi tafi wanda kawai karatun ya yi babu fahimta ana fahimtar wannan to malam ya yi shimfiɗa da sharon fage cikin abin da ya kawo akwai hadisin nan na bukhari da muslim da annabi ke cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah madawakin sarki yake nufin shi da alkhairi to sai Allah ya fahimtar da shi addini to fahimta addini shine mutum ya koyi al'ilmun nafi'a ilimi mai amfani akwai ilimi wanda bai da amfani ba wannan ba shi yake magana ba ana magana kan ilimi mai amfani da zai amfanar da mai yin shi duniya da lahira sannan ya kawo mana aya ta 28 a cikin suratul Fatihi, inda Allah ce huwa zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haq Allah ne ya aiko annabin shi da alhuda menene alhuda Alƙur'ani da sunna kai tsaye su ne alhuda domin a wani wajen Allah yana cewa wa mani shakikin rasula min ba'adi ma ta bayyana lahul duk wanda ya saba ma annabi a bayan da alhuda ya bayyana mashi menene huda a nan alkitabu wa sunna wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wajen fahimtar wannan alhuda sai bi wani tafarki ba na mumine ba muminan da Allah yake nufi a nan su ne sahabbai ka fahimci Alƙur'ani ba a bisa fahimtar da annabi da sahabbai suka yi mai ba ka fahimci hadisai ba a bisa fahimtar da annabi da sahabbai suka yi mai ba sai Allah ce ni wallahi ma ta walla wa nislihi jahannama wa sa'ad masira. kun ga alhuda nan da Allah maɗaukin sarki ya yi ko annabi ne al na nafi babu ilimi mafi amfani irin alkitabu wa sunna mun gano wannan shi ko addinin haq shi ne al'amalus salih bayan da za mutum biya aiki na ƙwarai ba ya cika bakin cewa shi ɗin nan yana kan addini na gaskiya mun gano wannan da kyau to tare da waɗannan nassoshi da mala ya kawo alƙalamin shi na albarka bai kafe ba sai da ya ce wa ƙada, amara Allah subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Hakika Allah maɗaukin sarki ya umarci annabin shi an yas'alahu ziyadata min al-ilmi cewa ya riƙa roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mai ƙari na ilimi Allah ya ninninka mai ilimi ilimi ya ƙaru a inda Allah maɗaukin sarki yake cewa annabi wa qur rabbi zidni ilma ka ce ya Allah ka ƙara min ilimi aya ta 114 a cikin sota tsaha قال الحافظ بن حجر babban malamin hadisi alhafiz ibn hajar al-asqalani Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce wa ƙauluhu azza wa jal faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce wa ƙon rabbi zidni ilma Allah ka ƙara man ilimi mala ya ce wadihu dilala fi fudlil ilimi wannan ai al'amarin a fili yake akan abin da ayan take nuni a kai yana tabbatar da falalan ilimi akan komi. لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بطلب ازدياد من شيء in ka karanta alkur'ani duka da hadisai baki ɗaya hadisan nan shin annabawi ne ko ko alƙudusi ba ka da inda za ka ji Allah maɗaukin sarki ya umarci annabi da ya nemi ƙarin wani abu na kuɗi ne, ko ko ƙarin wani abu ne na mulki, ko na ɗaukakan suna da buwaya ko kwarjini, ba inda za ka ci karo da Allah maɗaukin sarki ya umarci annabi da ya nemi ƙarin wani abu daga cikin abin da ake samu illa minal ilimi. Ilimi ne kaɗai Allah maɗaukin sarki ya umarci annabi to ya nemi Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi. Wannan bayani da Ibn Hajarin ya kawo ya zo cikin Fatul Bari a jizyin farko shafi na ɗari da tamanin da bakwai. Kenan ashe ilimi alheri ne, ilimi albarka ne, ga duk wanda yake fatan ya samu ɗaukaka ya tsira, to ya rungumi al'amarin ilimi Allah maɗaukin sarki zai sami albarka cikin abubuwan da yake baki da. Mala ya ce wa ƙada samman nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama majalisar lati ya ta'allamu fi hal'il. Hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kira majalisin da ake zama ake koyan ilimi, al'ilmun nafi ilimi fa mai amfani, malam na ƙara nannagawa, yana ƙara jaddadawa, ilimi ilimi mai amfani. Biryadil janna. annabi ya kira wannan inda ake koyon ilimi da riyadul janna wa akhbara annal ulama huwa warathatul anbiya kuma annabi ya bayyana cewa malamai su ne magada annabawa ya zo cikin hadisi annabi yake cewa idza marartum bi riyadil jannati farta'u duk sanda kuka zo za ku wuce dausayin aljanna to ku tsaya ku yi kiwo malamai suka ce ina ne riyadul janna suka ce bigiran zikiri me ake nufi da zikiri shine inda ake samun al'ilmun nafi mun gano wannan da kyau ko wannan shine abin da Allah madaukin sarki yake nufi kenan duk lokacin da ake karantar da al'umma alkhairi ilimi ne ake ba su ilimi na addini to kar ka wuce wannan waje ba tare da ka kaɗi ba alkhairin da ke wajen ba amma sai zamanto ɗalibai ne aka tara ana koya musu gulma da ƙarya da zage-zage da raina mutane da batanci, kaga wannan ilimi ne gairo nafe ƙarshe ma ilimin ya zama dar ilimi ne mai cutarwa Allah ya kiyaye kuma ka annabi ya ce al'ulama warathatul anbiya malamai su ne magada annabawa annabi ya ce domin annabawa ba su bar gadon kuɗi ba ilimi suka bar gado kun ga wannan hadisin kaɗai in ka rike shi ko to za ka maida ma 'yan shi'a martani da yawa da shi lokacin da annabi ya rasu fatimatu zahara ta zo maganan gado cewa akwai gonan fadak a ɗiba a bata da kuma kasan annabi na haibara annabi ya ce ai mahaifinki ya ce tawagar annabawa ba sa barin gado abin da suka mutu suka bari wannan sadaka ne tun daga lokacin ta shuru. duk wanda kuma ya zo daga cikin waɗanda suke da gado irin matan shi da Abbas, nan gaya mai wannan sai ce madalla. To kaga shi wannan hadisin da ke cewa al'ulama an anbiya malamai magada annabawa ne, kuma annabi ce su annabawa ba su bar gadon kuɗi ko na kadara ba, ilimi suka bar gado, yana ƙara tabbatar da wancan hadisin. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah ya tsare mana imanin. wala shakka, Mala ya ce babu tantama annal insana qabla an yuqaddima ala ada'i amalin ma, cewa kaga shi ɗan adam, kafin ya tinkari aiwatar da wani aiki ko ya aikin yake, la budda an ya arifa tariqatan lati yu'addi biha zalikal amal, to babu makawa ya san hanyar da zai bi ya gudanar da wannan aiki ala wajhi sahih a bisa fuska ingantacce a bisa tsarin da ya kamata, hatta ya kuna hadal amala sahihan har a waye gari wannan aiki da zai yi, aiki ya zama ingantacce, mu'addiyan linatijati hillati yurja min wara'ihi wanda wannan aikin da zai yi ya zama aiki ne zai ba da kyakkyawan natija mai amfani a bayan aiwatar da aikin. fa kaifa yuqaddimu al-insanu ala ibadati rabbih to ta yaya bawa zai tinkari bautan ubangijin shi allati tatawaqqafu alaiha najatuhu minan nari wa dukhulihi hil janna wanda wannan aikin da zai aikata yana da alaƙa da shigan shi wuta ko kuma shigan shi aljanna ya samu tsira daga wutan Allah ya samu ya shige aljanna a ce wannan ba zai je nemi ilimi a kan shi ba. Ni na san duk mutumin da za a ɗauke shi sakataren wata ma'aikata, ba za a ɗauke shi don kawai yana da dangantaka da shugaban ma'aikatan ko wanda ya mallaki ma'aikatan ba, sai yana da ilimin da zai iya gudanar da wannan abu. To, a nan ne in yana sa ran samun kuɗi, to kun ga kafin ya samu kuɗin, to dole sai ya yi wani aiki, kafin aikin sai ya da ilimin aikin. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? To, kenan in kana sa ran ka samu wani ɗaukaka ko wani matsayi, to ilimi na rigayen wannan abin, to haka duk mutumin da ke son ya tsira daga wuta, kuma yake son ya shiga aljanna, to wajibin shi ne, dolen shi ne, ya je samu ilimi kyakkyawa wanda zai jagorance shi akan haka. Shi ne sa Mala ya ce, fa kaifa yuqaddimu ala zalika min duni ilimin, ta yaya mutum zai tinkari al'amari irin wannan ba tare da ilimi ba, wannan al'amari ba zai yiwu ba, dole ne mutum sai ya yi ƙoƙari ya farauci ilimin da zai jagorance shi wajen wannan gagarumin aiki don ya samu tsira, Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Wa min thamma, to daga nan ne iftarakan nasu bin nisbati ilal ilmi wal amali thalatha firak. To daga nan ne sai mutane, sai suka rabu dangane da abin da ya shafi ilimi da aiki gida uku. Yanzu ababen sun kasu biyu, ilimi da kuma aiki da shi shi yasa mala abubakar mahmudu gumi Allah ya rahamshe shi yake cewa karatun hadisi sai ce da aiki da shi ba karatu ba aiki ba duk sanda aka yi karatu abin da ake so wannan karatun ya shiga cikin aiki to dangane da abin da ya shafi karatu da aiki mutane sun kaso gida uku Mala ya ce alfariƙul awwal kashin farko alladhina jama'u bainal ilmin nafi'i wal amali salih su ne waɗanda suka hada tsakanin ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai. Ba wai ana kiran mutane ne kawai su yi ilimi ba, abin da ake cewa su yi ilimi, ilimi mai amfani. Ba wai ana kiran mutane su yi aiki ba, ana cewa su yi aiki, aiki na kwarai. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Shi sa mu muna kira ne akan al'ilmun nafi' wal amalu salih kenan babu abin da zai tabbatar da al'ilmin nafe wal amalu salih to sai an bi harkan ilimin da harkan aikin an tace shi sa fadilatul allamatul muhaddis albani ya rubuta littafi a tasfiya summa tarbiya alal musaffa a tace kayan aikin in ilimin nema a ba mutane tatacce sai a tarbiyyance su akan wanda aka riga aka tace din kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa duk wani ilimi da mutum zai je zai nema to ya tabbatar da ilimin ya cika wannan siffa cewa ilimi ne mai amfani duk aikin da mutum zai aikata to ya tabbatar da aikin da yake aiki ne kyakkyawa ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ko aiki bai zama mai kyau sai in ya dace da umarnin Allah a bisa hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantacciya Allah ya sa mu dace Mala ce wa ha'ula waɗannan ‘yan kashin da suka hada tsakanin ilimi mai amfani da aiki na ƙwarai, kad hadahumullahu siratal mun'ami, hakika Allah maɗaukin sarki ya shiryar da su zuwa ga hanyar ni'ima, siratal ladina an'amta alaihim ko almuna'ama alaihim minan nabiyina Allah ya shirya da su hanyar waɗannan da Allah maɗaukin sarki ya masu ni'ima daga cikin annabawa, wasiddiƙina da siddiƙai, shuhada da shahidai, salihin da mutanen kirki, wa hasuna ula'ika rafiƙa, lallai waɗannan sun samu kyakkyawan yabo, sun samu kyakkyawan mazauni, sun samu alkhairin duniya da lahira. Ina fatan mun gano wannan da kyau. To kenan duk mutumin da ya hada aiki na ƙwarai a bayan ilimi mai amfani, ya mutu a haka to kun ji mazaunin shi. Kisa duk mai ƙoƙari to ga abin da zai ƙoƙari a kan shi domin ya sami yardan Allah. Alfariƙu Sani, su ko ƙungiya na biyu, allazina ta'allamul ilman nafi'a, su ne waɗanda sun koyi ilimi mai amfani, walam ya amalu bihi, abin takeici sai zama ba su aiki da wannan ilimi mai amfani ba wa ha'ula'i humul maghdubi alaihim waɗannan su ne waɗanda Allah ya fushi da su minal yahudi daga cikin yahudawa wa man naha da wanda ya bi hanyar su ya bi take-taken su to shi ma zai faɗa cikin irin wannan haɗari da su waɗannan yahudawa suka samu kansa a ciki alfariqu thalis ƙungiya na uku kuwa alladina ya amaluna bila ilimin su ne waɗanda suke aiki ba tare da ilimi ba, wa ha'ula'i hum dalal, waɗannan su ne ɓatattu minan nasara daga cikin kiristoci wa mannaha hum da duk wanda ya bi su yi aiki irin nasu to shi ma wannan ya kaɗe. Kenan kun fahimci waɗannan bayani da kyau, waɗancan da suke gayyan farko su ne kaɗai ‘yan arziki, waɗanda suke na biyu da na uku duk waɗannan taɓaɓɓu ne da Allah maɗaukin sarki ke fushi da su, ga dai tarin ilimi, ilimin kuma mai amfani, amma kuma babu aiki na ƙwarai. Su kuma waɗannan ga aiki kyakkyawa, to amma kuma babu ilimi, to gaba ɗayan suka zama ɓatattu har sai mutum ya haɗa tsakanin ilimi mai amfani, aiki na ƙwarai shi ne zai zama ya samu abin da yake son ya samu duniya da lahira, Allah ka samu dace. Mala ya ce wa yashmilu hadhihi al-firaq ath-thalath qawluhu ta'ala fi suratul Fatiha. Lalle hakika waɗannan ƙungiyoyi guda uku faɗin Allah maɗaukin sarki cikin suratul Fatiha ta game su. Allati naqra'uha fi kulli raka'atin min salawatina wanda wannan aya muna karanta ta a kowace raka'a daga cikin sallolinmu. Allah yake cewa, Ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina amta alaihim hanyar waɗannan da yi ni'ima a gare su su sune alladina ta'allamu ilman nafi wal amalu salih Allah alladina an amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasu shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ne waɗanda ga aiki na ƙwarai bayan ilimi mai amfani to suna tare da gayyan annabawa da siddiƙai da shahidai da bayan Allah na ƙwarai kuma su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki ma ni'ima ya shirye da su hanya madaidaiciya Allah ka sa muna cikinsu. Ghairul magdubi alaihim banda waɗanda ka yi fushi da su, su ne waɗanda ga ilimi mai amfani Allah ya masu baiwa, amma kuma ba su aiki na ƙwarai ba, su ne hummilit taurata ga ilimi Allah ya ba su amma ba su aikin da wannan ilimi ba, sai Allah ce ka matsalar himari, su waɗannan kaman jakuna ne yahmilu asfara suna ɗauke da kayan littattafai bi isa matsalar ƙaumin ladina kazzabo bi tilla. tir da misalin irin waɗannan da suka karyata ayoyin Allah ga ilimi sun samu amma aiki da shi kuma ya gagara aiki da su ya buwaya yana daga cikin aiki da ilimi shine duk lokacin da mutum ya ga wani yana aikata ba daidai ba ya ƙoƙarin faɗakar da shi ya ankarar da shi ya wa'azantar da shi in mutum bai wannan ba to zai fada cikin wannan fushi kamar yadda Allah ya ce yu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah ya tsine ba banu isra'il a bisa harshen annabi isa dan maryam haka a bisa harshen annabi Dawud, saboda kangarewa da sabon Allah da suka yi saboda Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatana hauna an munkarin fa'aluhu duk inda su ga an aikata munkari ba sa hanawa ba sa wa'azi su ce abu kaza ba daidai ba ne Allah ce tar da irin aikin da waɗannan suka aikata kaga ga ilimi mai amfani amma babu aiki na ƙwarai aiki na ƙwarai mafi mahimmanci shine aikin da'awa aikin kiran mutane zuwa ga abin da yake shine daidai sai ce wala dhalin kuma banda batattu ba hanyarsu ba su ne nasara waɗanda ga ƙwazo da himma da jajircewa wajen aiki, amma aikin banza saboda an yi shi ba tare da ilimi ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Duk mutumin da ya zauna da ilimi wannan ya kaɗe, ya yi asara. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Fisa duk inda ilimi yake ko mun wahala ko mun tsada, je kai ƙoƙari ka samu. Malam Albani a lokacin rayuwar shi yana cewa, duk wanda ya ce ilimi da tsada, to ya je ta jahilci ya ce. kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace aya ta shida da aya ta bakwai a cikin suratul fatiha qala al imam sheikh muhammad bin abdul wahhab rahimahullah babban malami shehun masu tauhidi muhammad dan abdul wahhab Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yake cewa wa amma qawluhu ta'ala dangane da faɗin Allah madaukakin sarki ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ce fal maghdubi alaihim hum ulama'ul ladina lam ya'malu bi ilmihim sune malaman da ba sa aiki da ilimin da Allah ya masu baiwa waddalun al'amiluna bila ilmin sune waɗanda ga aiki amma kuma aikin gadu aiki babu ilimi kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan kaso guda uku gaba ɗaya suna cikin wannan al'umma na annabi kada mutum ya ce to o wancan ayan tana magana akan Yahudawa a gingime ta a kai masu can wannan aikin tana aiki wannan ayan tana aiki akan kiristoci a gingima abinsa a kai masu can tana nan tana aiki a kanka jan kunninka yake yi kar ka bi take-take da ayyuka irin nasu Shi ne yace ce fal’awwal sifatul yahud na farko wannan siffan yahudawa ne wasani na biyu kuma sifatun nasara siffa ne na kiristoci wa kathirun minan nasi malam ibnu abdul wahhab ya ce da yawa yawan mutane a yau idza ra'a fi tafsir in ya bincika cikin tafsiri ya ga annal yahuda maghdubun alaihim shiwa yahudawa tawaga ne da Allah ya fushi da su wa annan nasara dalluna su kuma nasara sune ne dallun zannal jahilu sai jahili sai ya zaci anna zalika mahsusun bihim wannan ya shafi yahuda da kiristoci ne kadai kaga malam sai ya kira mai irin wannan tunani da cewa jahili yana daga cikin abin takeici duk lokacin da karatu ya biyo aka yi bayanin cewa mai aiki iri kaza ko mai magana iri kaza jahili ne sai a koma ya tsallace ka gani ko wannan ana zagin mutane ne malamai waɗanda suka gabata ba sa faɗin haka ga kowa kai kayi karatu ne kuna fahimtar wannan da kyau ko da za ka san haka? Jahili dole jahili ne gashi mala ya ce zannal jahilu anna zalika mahsusun bihim sai jahili ya zaci wai wannan ya keɓanci Yahuda da Nasara ne kaɗai. Hakikanin gaskiya jama'a kada wanda suke aikata wani aiki ko ya yake sai ya san hukuncin Allah kan wannan aikin. Kamar yadda abdurrahman mai littafin akhdari yake cewa la yahilla lahu an fa’ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahifihi bai halatta ga kowa ya aikata kowane irin aiki ba face sai ya san hukuncin Allah kan wannan aikin in ko baka sani ba baka da cikakken ilimi to akwai ɓangare na biyu na ilimi shine wa alal ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina lis sunna shine sai ka rika tambayan malamai kana koyi da waɗanda suke makalkale wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allazina yadulluna ala ta'atillah malaman da kullun ƙoƙarinsu. Shi ne nuna ma al'umma hanyar da za su yi ma Allah maɗaukin sarki biyayya wai haddi, runa minitti bai shaytani kuma suke tsoratar da al'umma don gani da bin tafarki irin na shaɗan Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu duk lokacin da ka zauna da jahilci ba ka neman ilimi ba ka bin keke da keken abin da zai tabbatar da diga-diganga kan abin da Allah ke so to shi shikenan bawa ya kaɗe ya shiga uku ya lalace Allah ya kiyaye to shine sai mala yake cewa jahili sai ya zaci wa huwa yaqirru anna rabbahu faridun alaihi an yada'u bi hadha du'a kawai sai ya ɗauka wai ai Allah maɗaukin sarki kawai ya daura mai ne ya umarce shi ne kawai ya ta addu'a da wannan roƙo ina cewa Allah ga shirar da ni hanya madaidaiciya hanyar waɗanda kai masu ni'ima ba waɗanda suke kai fushi da su ko batattu ba sai ɗauka iyakan amfaninta kenan addu'a bai san cewa jan kunni ake mashi ba, ka zama cikin na farkon, kar ka zama cikin na biyu da na ukun, don in ka shiga to ranar kiyama tare za ku tashi. Jama'a kuna fahimtar wannan? Jahili sai ya ɗauka ba kunnin shi ake ja ba. Wa ya ta'awwadu min tariqi ahli hadhihi sifat sai ya ɗauka kawai Allah maɗaukin sarki ya umarce shi ne matsari ne daga hanyar waɗanda suka siffanti da waɗannan siffa. Fa ya subhanallah Malam Fauzan al-Fauzan ya ce tsarki ya tabbata ga Allah, kaifa yu'allimuhu Allah, ta yaya Allah madaukin sarki zai sanar da shi wannan, wa yahtara lahu, wa yafrudu alaihi an da rabbahu da'iman, Allah madaukin sarki ya zaɓan mai cewa ya ta roƙon Allah kullun kullum kullun da wannan, ma'adannihi annahu la hadara alaihi minhu, cewa ba ana jan kunnin shi bane, cewa kai taka tsantsan kar ka zama wanda yake ajin na biyun kar ka shiga aji na uku ka zauna ajin farko kuna fahimtar wannan da kyau ko lalle an ce ka nemi tsari ta hanyar addu'a kaɗai, har aiki ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa kowa ya shiga tetayin shi duk inda ka hango jahilci da jahili tsere ka ba su waje kuna fahimtar wannan da kyau ko dan kar ka fada cikin aiki ka zama ba nasari duk inda kai karatu kuwa karatu mai amfani marmaza kai aiki kyakkyawa domin kar ka zama daga cikin ajin Yahudawa, ina fatan mun gano wannan da kyau, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. To shine sai Malam yake cewa, ma'azannihi annahu la hadara alaihi min, wala ya tasawwaru annahu ya fa'aluhu, mutum ya ji a ran shi wai ba ana umartan shi ne ya aiki ba, haza min zanni su'i billah, wannan yana daga cikin mummuna ko munana zato ga Allah maɗaukin sarki ga duk wanda yake tunanin haka. Cewa kawai an ce ne yi ta addu'a ba aiki, ina aiki ne wurjanjan, shi sa nake tausaya wa mutanen da za ga kawai su sallah suke yi, ba abin da ya dame su da zama wajen karatu, ba abin da ya dame su da zuwa makaranta, in an kira sallah da za su wanke kafafunsu da hannaye da fuska su zo, amma kuma maganar neman ilimi wannan sansan bai dame su ba. Kaga wannan mutum yana cikin haɗari a cikin rayuwar shi baki ɗaya. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Wannan bayani na Muhammad bin Abdul Wahabi ya ce karanta tafsir ayatin min al-Qur'an al-karim shafi na sha bakwai zuwa shafi na sha takwas babban malamin anan ne yi wannan ƙarin haske. Mala ya ce wa huwa yubayyinu lana al-hukma al-hikmata fi faridati hadhihi fi faridati qira'ati hadhihi sura al-azima Male yake cewa kunga malam anan yana ƙoƙarin bayyana mana hikima ne na farlanta ma al'umma karanta wannan sura mai albarka sotul fatiha fi kulli raka'a a cikin kowane raka'a min salatina a cikin sallolin da muke baki ɗaya. Mala ya ce fardiha wa nafliha, shin sallah na farilla ne, ko ko sallah na nafila ne, dole sai an karanta fatiha a kowace raka'a. Lima tashmalu alaihi min al-asrar azima saboda abin da wannan sura ta ƙunsa na surori masu girma, Allah fi allati ha ha da du'a'ul azim wanda daga cikin waɗannan falololi da alkhairin da sotul fatiha ta ƙunsa akwai wannan addu'a mai girma na Allah ya shirya da kai hanya madaidaiciya ba hanyar waɗanda aka yi fushi da su ba kuma ba batattu ba. Wa an yi wa Allahu li suluki ashabul ilmin nafe kuma da roƙon Allah madaukin sarki ya shigar da bawa ta farkin masu ilimi mai amfani wal amal salih da kuma aiki na ƙwarai, alladhi huwa tariqun najati min ad-dunya wal akhirah wanda bin wannan hanya na neman ilimi mai amfani da aiki na ƙwarai shine tafarkin neman hanyar tsira duniya da lahira. Wa an yujannibna tariqal halikina sannan da roƙon Allah maɗaukin sarki ya nisanta mu hanyar halakakku na farraɗu bil amali salih waɗanda suka yi sakaci wajen aikata aiki na ƙwarai au bil ilmin nafi'i ko kuma suke sakaci wajen aiki wanda yake a ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai Allah ya kare mu ya kiyaye mu mu fahimci wannan sako da wannan sura take amfani da shi mai aiki dan mu rabauta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum